Venham da la Garba Aliyu Zaria a gaishe ka masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin jin ra'ayoyin ku masu saurari. shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau talata kuma kamar yadda ku ji a labaran duniya gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta bada da kuɗi da ya kai sama da naira tiriliyan guda a kasafin kuɗin shekarar 2016 don gudanar da manyan ayyuka da suka hada da hanyoyin mota da jiragen kasa da bunƙasa bangaren noma da makamanta haka ministan kuɗin ƙasar kemi adeoshun ta bayyana haka inda take cewa wannan shine karo na farko a tarihin najeriya da gwamnati ke ba da irin waɗannan makudan kuɗaɗe don gudanar da ayyuka. To dangane da wannan labari da gwamnatin Najeriya ta sanar da al'umma muka baku dama a yau domin bayyana mana ra'ayinku a kai kun ba ta bata lokaci ba sai mu je ga ra'ayoyin waɗansu daga cikin masu sauraron mu. ya kan maya ayyuka a Najeriya sai mu ce gaskiya na da yadda baya da haka muna kira ga shugaban kasa ya sa idanun basira da kyau ga waɗanda za a ba waɗannan kungilolin domin a ga cewa talaka ya more mu wannan abin na ba kamfuna na kwarai kungilan hanyoyin mu idan mun ka diba wasu hanyoyi a tarayyar Najeriya suna fama da matsaloli saman kuma irin jirgin kasa da ake ƙara karfafawa nan muke kira don Allah waɗanda za a ba waɗannan kwangiloli a tsaya a mutane masu adalci don a ga cewa wannan ƙasar ta samu ci gaba. fatar mu Allah shi kara yamma shugaban kasar mu jagora da Najeriya baki daya na gode gare da faransa. Sunana gida da daga nan Rahamawa Katsina. Wannan shiri na gwamnatin Najeriya gaskiya ya daidai kuma muna godiya Allah sa ka alkhairi Allah ya kara jagoranci ga shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari kan wannan layin dogo da za a yi zuwa Kano ba karamin ci gaba ne musamman ma ga mu arewacin Najeriya Allah sa yi ta gode Radio Faransa a tashi lafiya. Assalamu alaikum sunana Sa'adu Umar yan rabo ina kiran ku daga garin yan rabo da ke Binda local government Kasmas. A ra'ayina akan wannan furuci na ministan kuɗi akan kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta cire tiriliyan ɗaya don gudanar da manyan ayyuka ba shakka wannan abun farin ciki ne a wannan ƙasa tamu. Kasancewar a iya sanin mun iya sanin wani lokaci da gwamnati ta cire irin wa'annan manyan kuɗin a lokaci guda don gudanar da aiki don ci gaban ƙasa. wannan ma ɗaya ne daga cikin alƙawalan da shugaban ƙasa ya mana wanda wasu ke ta ce ku ce kamar suna cewa sun daɗe ana gafara sa ba su ga kaho ba tabbas sannan yana da kahunna ba ma kaho ba wannan shanun suna da kahunna kuma mun aminta ɗari bisa ɗari muna taya shi fatan alkhairi Allah ya yi da nufi Allah ya tabbatar mana da alkhairi wannan fata mu Allah ya ba mu zaman lafiya da ci gaba na gode suna na sa'adu Umar yan rabu ku tashi lafiya ya an kwanakin gidan rediyon Faransa ni ne mai sauraron ka kudin shi shi Tela daga nan lafiyan bari bari. Ta gaskiya wannan ma kudaden kudaden da ta fito daga hannun gwamnatin tarayya zuwa ga talakawan Najeriya a yi ayyuka da talaka zai amfana sufuri da harkan gona da zai sauransu. To muna maraba da wannan kudi kuma Allah sa wadannan kudin zai sauka hannunsu su gudanar da shi yadda ya dace. Don ku hakan ba da irin waɗannan makudaden kudaden a rasa ina ya shiga. da fatan shugaban kasa zai sa ido a duk kuɗin da ya bayar da shi domin a yi talaka aiki da magana bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari sakatare na kungiyar mai da nasara na gura tashi lafiya. mai magana dalla garba dina sokoto najeriya a gaskiya dangane da waɗannan kuɗaɗe masu dan kuɗaɗe da aka ware musamman ma na kasafin kuɗi waɗanda ya wa 'yan najeriya ayyuka daban-daban waɗanda ya tattalin arzikin ƙasa da noma da sauransu to abu ne wanda gaskiya mu mun wani ciki da shi da gaske muna fatar Allah ya sa wannan abu ya tabbata muna kuma wa gwamnati wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari addu'a Allah ya kara ba ki lafiya da karin jiki mai magana Bello Garba dina Sokoto Najeriya na gode da ke kire faranta ta ina sashen hausa na rediyo faransa suna na bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya lalle alal hakika wannan bayani da mahukuntan najeriya ko kuma ministan kudi na cewa an saka waɗannan makudan kuɗaɗe karo na farko a ƙasar nan domin bunƙasa ayyuka abin da ya kama daga hanyar jirgin ƙasa zuwa hanyar motoci da kuma ɓangaren noma lalle wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne a wannan ƙasa ta mu ta najeriya sannan kiran da zan yi da ita wannan gwamnati shine ya kamata a ƙara bunƙasa abin da ya shafi ɓangaren noma da kuma haƙo ɓangaren masana'a albarkatun ƙasa abin da ya shafi zinari da sauran abubuwa alal misali kamar jihar ta ta zamfara wadda tana ɗaya daga cikin jihohin da Allah ya mallaka ma wayannan arziki na ƙasa amma kuma gwamnati har yanzu bata ba da wani tasiri akan wayannan abubuwan ba fatan mu dai shine Allah ya sa mahukunta na ƙasar nan su waiwayo wannan bangaren domin tattalin arzikin mu na Najeriya ya ƙara samun ci gaba. Na gode rediyo Faransa Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da karmar kuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da waɗannan makudan kuɗaɗe da gwamnati ta ware domin gina hanyoyi da kuma ayyukan more rayuwa na talakawan Najeriya wannan hakika abu ne da ya dace. Fatanmu Allah ya sa a yi wannan aiki cikin gaugawa domin talaka ya mori ribar dimokuraɗiyya da muke ciki. Da fatan Allah ya zamanin wannan gwamnati da fatan alheri. na gode mai magana aminu mai shayi na garin garba da kamar kuma ta bani jihar taraba tare da najeriya da yankon sassi jima. kuna magana da lelambu mai asina da sai lafiyar jihar nasarawa to a game da ainihin wannan kuɗi da allah ubangiji ya bama wannan tafiyar da muke mun yi farin ciki ni na bayan haka nan mun yi farin ciki da wannan kuɗi kuma tun da ake mulki a najeriya ba taɓa samu gwamnati da ta rike amana da adalci irin wannan gwamnati ba da fatan allah ubangiji ya sa mu talakawa mu amfani wannan kuɗi da wannan suke raye da wannan ba su a raye allah ubangiji ya sa su amfani wannan kuɗi iyayen su amfana su suke raye ma su amfana da fatan gwamnati ni da ta yi akan wannan kuɗi Allah ubangiji ya sa ta cika alƙawari Allah kuma ya ba mu zama lafiya kasashen mu na Afirka baki da muna na muna ma wannan gwamnati addu'a da karshe kuna magana da mai lambu mai asina karofi lafiya ci an nasarawa sai an ji ku. Haka yake wannan shirin da yana zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI kuma kuna cikin shirin jin ra'ayoyin ku masu saurare inda kamar yadda kuji da farko gwamnatin Najeriya ta ce ta bada kuɗi da ya kai sama da naira tiriliyan guda a kasafin kuɗin shekarar 2016 don gudanar da manyan ayyuka da suka hada da hanyoyin mota da jiragen ƙasa da bunƙasa bangaren noma da makamanta haka. To dangane da haka ko menene ra'ayinku sai mu je ga malami na gaba. Kai sai kuna tare da memba na kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa Rufa'a kan jariya. To hakika dare da yunkurin shugaban Muhammadu Buhari na ware wasu kuɗaɗe wanda zai aiwatar a cikin kasar mu Najeriya wato musamman na harkar hanyoyi da farfado da tattalin arzikin mu na Najeriya to hakikan haka ya yi muna fata wannan umurni da shugaban Najeriya ya aiwatar sarto mai matsayi mai ido na gode gida rediyo Faransa ni ne Rufai Kasan Zaria daga jihar Nasarawa Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. mai magana mataimakin shugaban kungiyar madar jama'ar can jihar katsina usman malika daga nan ne rorar tuntuwa hakika ayyana waɗannan ayyukan da gwamnatin tarayya za ta yi gaskiya mu abin ayaba ne to muna fatan ba dai a faɗi ba amma a cik a yi su domin 'yan ƙasa su shaida an yi wannan abin ganin cintini ake cewa za a yi amma mu har yanzu ba mu gani ba sai dai a ce an ba da hanya kaza an kashe kuɗi kaza amma ba mu gani ba to muna fatan wannan karan kamar yadda ministan kuɗi ta ta faɗi to muna fatan za a aiwatar da waɗannan aikace-aikace kuma sannan kada gwamnati ta manta mutane na cikin talauci wanda kuma talauci shine babban yanzu abin da ke damu al'ummar kasa ga tashin farashin kayaki to muna fatan dukkanin waɗannan matsatsalu gwamnati za ta eh, za ta duba da magance matalaka su da fatan Allah ka taimaki wannan gwamnati ta mu ka ba mu lafiya da zama lafiya a kasar mu ta Najeriya da ma Afirka baki da nagode sashin Hausa na Radio Faransa mai magana Usman Manuka da kanan mai Rorot Kuntuwa a tashi lafiya da farko mai magana garba sale daga garin agwabun domin jihar nasarawa to a gaskiya maudu'in da kuka bamu akan makudan kuɗin da aka sake don muhimman ayyuka wanda talakawa za su amfana a najeriya gaskiya ya faranta mana rai a nan abin da za mu ce shine muna fata wannan kuɗi da aka sake muna roko don girman Allah tunda ainihin rijiya ta ba da ruwa to ya kamata guga ta raba muna fata gwamnonin nan za su yi wannan muhimmin ayyuka da aka kaddamar a kai na gyaran hanyoyi da samar da magani a asibitoci da samar da musamman ma ta bangaren noma din nan muna fata mu za su ba da karfi sosai ta wajen noman nan domin idan aka baka gonan nan to insha Allah muka samu abinci to komai zai wadata za ka ga mun ciyar da kanmu ma abincin ma za mu iya fidda shi kasashen waje kaga kenan mun samu bunkasa ta bangaren tattalin arzikinmu domin wannan wahalar da muke yana ɗaya daga cikin da kullum ana kwana da yunwa da rashin aikin yi to muna fata Allah ubangiji ya sa wannan kudin a yi amfani da su kamar yadda aka yi su cika alkawari domin koke-koken da muke yi daman akan rashin samar da abin yi ne ko kuma cika alkawari to ubangiji Allah ka ba su ikon sauke nauyin nan da aka dora musu na gode rediyo faransa mai albarka Allah ya saka muku da alheri a kullun naku garba sale likita rediyo na garin agwabun domin jihar nasarawa To, Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Faransa. Suna na mannar mai markaɗe an zuwa ɗan marke Libya Lokal Government. To, alhamdulillah dangane da irin wa'annan makudan kuɗi da gwamnatin tarayya ta ware don gudanar da manyan ayyuka gaskiya a bambarin ciki. Kuma ni kira na a kan wannan kuɗaɗe da aka yadda yana kira ga su shugabannin da aka ware aka mallaka ma wa'annan kuɗaɗe don gudanar da wa'annan ayyuka to su tsaya tsakaninsu da Allah su tsara ayyukan duk da shugaban ƙasa ya tsara. wato a gudanar da ayyuka kada a zo a yi handama da bakeri kuma ya kasance an yi aikin ya zama aikin baban giwa wannan ni shi ne ra'ayi na rediyo faransa suna na mannar mai markaɗe an zaɓen marke zuwa na sarjama na gode a sashi lafiya Ta ah, suna na Prince Adamu Bulkatuwa daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ah, a zahirin gaskiya waɗannan makudan kuɗi da ministan kuɗi ta ware domin a yi wa ƙasa aiki musamman ma abin da ya danganci gyara wato ainihin filayen jiragen sama da kuma hanyoyi a Najeriya ya yi daidai ganin yadda ake samun matsala musamman a manya-manyan tituna da ke faɗin Najeriya baki ɗaya. Yadda ake samun hatsari ko kuma wani abu makamancin haka. da fatan su kuma waɗanda alhakin hakan ya dori a kansu za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen yin wannan aiki na na prince ya'u a dambul kaso na gode a tashi lafiya. Alhaji Abdulkadir daga nasarar jan tarayyar Najeriya to gidan Faransa mun gode mun gode. Waɗannan kuɗaɗen da shugaban ƙasa ya ware akan aiwatar da su a sassan Najeriya lungu da sakuna akan hanyoyin abun nan Allah zai sa a yi amfani da su akan hanyar da ta dace. Wallahi mu talakawa da za mu ji daɗi wannan abubuwa wallahi sosai sosai. Na gode gidan rediyo Faransa. To na daga jan tarayyar Alhassan Muhammad Kwankwasan Kanawa a Abuja. Ra'ayina da zan bayyana sakamakon wannan kuɗi da gwamnatin tarayya ta ware yadda za a wayan ayyuka wanda ba a taɓa ware su tun da kafa Najeriya muna goyon baya musamman yadda aka ce za a karkatar da wayannan kuɗi harkar noma da kuma harkar titin jirgin ƙasa daga Kano zuwa daga Kano zuwa Lagos alhamdulillah kan kira ga da nake gwamnatin tarayya ya kamata a ce wayannan kuɗaɗe da aka ware a taimaka mana daga Kaduna a yi mana gyaran titi zuwa Kano domin ba yadda za a yi wannan titi daga Kaduna zuwa Kano ya riga ya farfashe ya lalace amma mun ga yadda aka gyara daga Abuja zuwa Kaduna to kuma mu talakawa fa da Allah a taimaka mana gwamnatin tarayya daga karshe faran sunana Alhassan Kwankwason kana a Abuja kada wani tara karamar hukumar Ungwaggo da ke jihar Kano. a Muna tare da Amurka Kunin Miki Ungwarwa da Tsakawa Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bada bisa ga wannan zanci da mun kashe ci gaba da yanzu kasar Najeriya bisa ga gina layin dogo da kuma tallafa ma fannin noma da sauransu gaskiya sanya ce wannan abu ya daidai kuma muna fatan ubangiji sarkin sarauta Allah ya sa waɗannan ayyuka da sun ka ma Allah ya sa a yi su lahiya a ƙari lahiya saboda idan an ka samu an kai waɗannan ayyuka an ka ƙare hatta da mu ɗan jamhuriyar Nijar ci gaban mu ne ke nisan mu ce mu muna jinjina musu kuma su haɗa kansu wuri guda duk abin da shahi ci gaban Najeriya su haɗa kansu su yi su muna fatan ubangiji Allah shi kama musu kuma na goyon bayan su dari bisa dari ubangiji Allah ya saka musu da alheri. kuma gidan rediyon faransa mun gode da kuka ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu bisa ga shiri wanga wanda kuke yi da dama sai mu ce ubangiji allah ya saka da alheri kuma mun gode sunana abdulkasu nan nake ungwara wadata tawa jamhuriyar nijar To da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, kama daga injiniyan da ya haɗa mana sauti, Ibrahim Tukur Kefi, da ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa, RFI.